billahi min shaitan rabbi shrah li lisani yafqahu qawli jama'a assalamu to malam dan juma yayi tamboyi da yawa amma dai zan yi kokari duk magana da zan yi zama na takaita saboda abin da ke magana yana son in ba da labarin rayuwa ta yanzu wadda shekara 68 kenan zuwa 69 to duk abin da za a yi kenan wato sai dai an takaita a ni a haife ni a cikin garin katsina a wannan unguwa da aka sani da tsohuwar kasuwa tsohuwar kasuwa Ah, an santa sosai a nan garin katsina saboda unguwa ce ta malamai yayanmu da kakanninsu da kakannin kakanninsu ma duk malamai ne haka mu ma muka tashi a cikin wannan tarbiyya ta wannan ilimi an haife ni a 1954 a ah, sunan babana ko lokacin da aka haife ni sunan shi alhaji yakubu saboda ya je makka tun kafin a haife ni ya tafi in 1948 ni kuma an haife ni in 1954 a sunan mahaifiyata hajiya kilima a lokacin da zan iya tuna abubuwan da zan iya tuna na farko a cikin rayuwata shine zuwa na islamiyya a wannan lokaci a ah, katsanata authority ta buɗe wata islamiyya ta farko ta zamani a masallacin juma'a sunan malamin nan namu malam mamman amma an fi sanin shi da malam mamman kwadago ban san abin da ya sanya ba amma dai malami ne na kirki kuma ya san abin da yake kwarai da gaske wurin shi muka fara samun tarbiyya ta, ta ilimi to sai dai matsalar da aka samu mu daga tsohon kasuwa zuwa masallacin juma'a yana, da tsawo kuma kamar ni a wannan lokacin wanda ban wuce shekara uku ba zai man wahala kwarai da gaske zan iya tuna bayan ɗan lokaci kaɗan sai aka maido ni dama mu hudu ne a lokacin 'ya'yan mahaifina mata biyu maza biyu ni ne na karamin su amma duk da haka nan dai sai zama na cewa ba zan iya ci gaba da wannan makaranta a wannan wuri ba ko da ke zan iya tuna wa sosai abubuwan da aka fara koya mana a wannan makaranta ita ce wato kamar wata eh, makarantar eh, addini ta zamani shi yasa a lokacin ma ake karanta islamiyya school eh to bayan shekara kamar 1957 kenan 1957 to dama dai a nan cikin goma kuma akwai makarantu daban-daban to wadda ke kusa da gidanmu ita ce makarantar malam baro ita ce haka na ci gaba da wannan karatunawa na ƙur'ani to kuma ana nan har lokacin da za a shiga primary school kuma aka sani aji da wato 1961 kenan ah, bayan najeriya ta samu yanci da shekara ɗaya, ni kuma na shiga ah, aka ni makaranta ta primary a nan rafina da primary school to rafina da primary school kusa da tsohon kasuwa take saboda ka sai ya zama na cewa mun samu damar yin mu hada duka guda biyu ma'ana idan muka hito tara wato wajen kare tara kenan break sai mu rugo gida nan tsohuwar kasuwa mu ɗauki littafin um, mu wanda ake biya mana wanda muke karatu da shi mu je mu biya idan mun biya idan ka biya sosai baka samu kure ba to shine sai ka wanke sai mu wanke allunan mu ko mu koma makaranta ta boko to haka muka yi ta yi fa tun daga class 1 aji daya aji biyu aji uku aji hudu aji biyar zuwa lokacin da muka kai aji biyar na riga na soke kur'ani kuma abinda ake shine shi wannan allo da ake yi za kai za ka ɗauki alƙalaminka ka rubuta kan nan ka je wajen malami ko wani na gaba gare ka ya karanta maka saboda ba dole koyaushe sai shi babban malami ke ba a'a akwai in mutum ya kamar rabin ƙurani wato izi talatin kenan to a ƙananan in kai kana can ƙasa kana iya zuwa ya biya maka ko kai karatu a gaban shi saboda quality na na wannan ah, ilimi da ake bada a wannan lokaci to zuwa ah, lokacin na ke aji biyar na soke ƙur'ani saboda haka a lokacin da nake aji shida aji bakwai sai kuma mu je wata makaranta ta littattafai a nan ne za a fara koya maka su iziya su alare da sauransu in ka ƙara wannan ka yi wannan ƙawa'idi duka za a fara koya maka su to zuwa lokacin da kuma aka zo aji bakwai aka jarwa to kaga anti secondary kenan to kaga idan kana secondary kaga ba za ka iya yin wani karatu ba kuma sai da cikin in ka zo hutu na, na islamiyya nake maka magana na, musulunci so bayan ah, zan iya tuna dai muna aji bakwai mun ɗauki jarabawa kuma allah ya sa muka yi nasara a cikin ajinmu na rafin daɗi yana jin mutane uku yara uku ne suka bar katsina da ni da wani wanda ake cewa mutar abubakar har yanzu shi ma yana da rai ko jiya ma mun haɗu da shi wajen ta'aziyya kan nan kuma da kabir mai wada shi ma har yanzu yana da rai da ni da mutari sai mu aka muka ci jarabawa zuwa Barewa College shi kuma Kabir mai wada ya ci jarabawa zuwa Government College Kafi sauran kuma da yawanci sun zo nan Katsina Secondary School kan nan kuma waɗansu sun tafi malumfashi Secondary School saboda a wannan shekara aka fara buɗe malumfashi Secondary School nan waɗansu suka tefuntuwa kai da duk sauran dai ah, makarantu da ke akwai a cikin a ƙasan nan an samu mutane daga rafin daɗi saboda ma rafin daɗi a lokacin ta daga cikin manya-manyan makarantu na firamare wanda ake ji da su ɗaya daga cikin headmastocinmu zan iya tunawa shine sanita abba ali muna aji biyar shine mu bayan shi kuma sai malam faruk zayed shi ma ya mana edmundson to shi kenan daga nan kuma sai muna muka tafi barewa kenan a zaria muka shekara biyar ita mu a barewa gaskiya makaranta ce mai kyau kuma mun samu malamai ingantattu alhamdulillah zan iya tunawa ɗaya daga cikin malamanmu na tarihi shine mutumin da aka sani malami dr bala usman a lokacin nan bai daɗe dawowa daga ingila ba kuma sai aka kashi barewa yana karatu to shi muhimmin abin da ya sa ne magana shi saboda ba wai maganan ma abin da ke koya ma aji ba a saboda akwai public lectures da ake yi kamar a weekend za a yi za a taru zai yi public lecture so saboda haka irin waɗannan abubuwan da aka yi ya sanya ya ƙara buɗe mana kai a kan shi menene ma najeriya menene kuma ake so kai ɗan ƙasa ka yi na kishin ƙasa tun a wannan lokacin muka san wannan to kuma tun a lokacin ni tsakani ga allah na zama a kusa da dr yusuf bala usman bayan ɗan lokaci shi ma ya tashi ya koma university mu kuma bayan mun ƙare shekara biyar ɗinmu a makaranta a nan barewa sai muka koma school of basic studies wanda ita kuma abu take. take to kaga wannan alaka da muka fara da ita a barewa ita ce ta kuma ci gaba to shi yasa nake tun wannan lokacin mu muka fara samun interest na siyasa da abun da ita kanta siyasa take nufi da kuma abun da kishin ƙasa yake nufi tun a wannan lokacin saboda haka da muka je university kuma wannan alaka da muke da ita a nan bara ko muka ci gaba da alaƙar mu da sanayyar mu da shi sun iya tunawa kwarai da gaske ɗaya daga cikin ah, abin da muka yi shine akwai wani eh, abu da aka kira movement for justice in africa movement for justice in africa wato wani abu ne tafiya ce wadda zai kawo ah, adalci da zamantakewa mai kyau a afirka ma baki daya to ba ma ka gama ba ma magana najeriya ake ma baki daya a baki daya afirka to kuma shi dr bala usman yana daga cikin manya-manyan mutane da suka jagoranci wannan kungiya eh, to haka muka ta yi muka ci gaba da wannan alaka da muke da ita ni ba ba ba ba ni science ne to kuma usually wanda suka yi science ba su cika shiga cikin harkar siyasa ba ba su cika shiga cikin harkar siyasa amma saboda alaƙa da muke da ita da shi ya zama na cewa yana daga cikin tsiraru wanda suka yi science amma wanda koyaushe idan za a yi lecture ta ci gaban ƙasa muna nan tare da shi haka muka ci gaba da wannan alaƙa har na ƙare digiri dina a kwanti saven wanda kuma wannan wannan saven a cikin faculty of engineering yake kuma a wannan lokaci shi kan shi wannan course din abu ita fara yin shi duka a nigeria. babu inda za ka je ka yi digiri na conserving a wannan lokacin sai abu kuma mu ko lokacin da muka yi shi din mu ne set na hudu wanda suka fara yin shi to haka muka yi ta wannan abu muka kare alhamdulahi a lokacin da za a fita ni ne na karbi Price na the best student a wannan course da aka yi kasna city news